Mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin Arewa Sharif Nastura Ashir ya shawarci gwamnatin tarayya da ta yi watsi da adawar da wasu shugabanni ke yi a kan shirin rugga domin a cewarsu ba zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba. Maganan mu mun kasa ta gida uku ne. Kusan kaso biyu na maganan mu muna magana da al'ummar Arewa ne. Muna nuna masu gane halin da suke ciki. An gina musu fitintinu da ake so sai an durkusar da su sannan rana ɗaya a zo a ruguje union din su su tashi ba tsuntsu ba su ga tarko akan batun a filayen kiwo ko sokewa sharif nasura ashir ya ce an sa siyasa ne a cikin al'amarin yanzu abin da zan bada misali shi ne ku duba wannan dokar da gwamnati take cewa za ta wannan matsugunin ga su makiyaya irin fa abin da jihar benue ta faɗa ne da jihar taraba suka yi doka takardun suna nan ku ɗauko tsarinsu ku zo ku duba ku 'yan jarida ne ku duba na gwamnatin tarayya ta kayan zu abu ɗaya ne ba su da bambanci ko ɗaya amma sai gashi yanzu wai jihar benue din da taraba sun ce su ba su yadda a yi wannan abin ba so da harkar an sa siyasa addini a cikin wannan magana a ƙasar nan to sai dai a wani abu mai kamar mayar da martani ga 'ya'yan ƙungiyar babban lauya femi falana ya tsokaci akan batun fidda filayen kiwo inda yake cewa every state will not have a ranch. Only states that desire ranches will have them. Because under the law, under the Land Use Act, President Buhari does not have control over any land outside the federal capital territory. Sami Fala na ya ce, doka ba ta yadda a tilastawa wata jiha yin filayen kiwo ba, sai jihar da ta ga dama don kanta, saboda ko shugaban ƙasa ba shi da hurumi akan wannan. sai dai kawai a babban birnin tarayya Abuja inda yake da cikakken iko. Femi Falana ya ƙara da cewa idan mun cire son zuciya. But sentiments apart, we have to be serious about this matter. Ranching is not a new development in Nigeria. It's not a new phenomenon. The Amadu Bello regime, for the first ranch in Nigeria, was established in Cross River State. Idan mun cire son zuciya, yin filayen kiwo ba sabon al'amari bane a Najeriya. domin a jamhuriya ta farko an yi filayen kiwo kuma ta farko an yi ta ne a jihar cross rivers abin jira a gani shine matakin da kungiyoyin arewa za su ɗauka a ƙarshen wa'adin kwanaki talatin da suka bayar madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya